بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير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 وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه وهي سنته فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء فلما الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وساروا جميعا متسمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيئته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس إماما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 wanda ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisun namu na mako-mako inda muke darasi mai suna bugayatul mushtaq fi sharhi risalati da al-islam ila ahli iran iraq wato inda muke sharhin sakon da ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya aika wa shi'ar mutanen kasar iraki wanda kuma wannan shine majalisun mu na na hudu a wannan darasi a kuma jerin gwanon mu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne da 118 malam ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد wa huwa على كل شيء قدير bayan ibn tabi'a yayi waccan shimfiɗa da ta gabata wacce a ciki ya jawo hankali zuwa ga yi wa Allah da'a da manzansa sallallahu alaihi wasallama a cikinta ya jawo hankali zuwa ga san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da san duk abin da suke so san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yana daga cikin da'a ga Allah to shi ne yake cewa salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wa rahmatullahi wa barakatuhu da rabar Allah da albarkatunsa yace fa inna nahmadu ilaykum Allah allazi la ilaha illa huwa muna yi wa Allah godiya wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai wa huwa lil ahlu kuma shine ya cancanci dukkan wani yabo da godiya da kirari wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai ونصلي على إمام المتقين كما منا ثلاثي كشوغبا لإمام ما سكا قواما سطولا الله وخاتم, وخاتم النبيين هما شك مكن النباوة محمد عبده ورسوله النبي محمد النباوة لنا الله كما من ذن الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبجي يدد ثلاثي لثيرا أبريش بيوه ما لا يتي أما بعد بايا ونم فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ألا يا أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا القرآن يا أيكو شد حكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ya fitar da mutane daga cikin tuffai zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ila sirat al-aziz al zuwa ga tafarkin gagarabadau wanda ake gode masa قال الله تعالى الله تعالى يدا cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai in ba'atha fihim rasulan min anfusihim tunda ya aiko da wani manzo ko yayin da ya aiko da wani manzo min anfusihim daga jinsin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah wal zakkihim yana tsarkake su ta hanyar yi musu tarbiyya ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كانت تسول التاكم الله القرآن والحكمة لحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين inda sun kasance ko kuma lalle su sun kasance min qablu gabanin bayyana manzo sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin mubin suna cikin wani bata mabayyani wa ta'ala haka nan Allah ta'ala yake cewa wadhkuru alaikum وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كتنا نئمر الله كتنا نئمر الله ديبكو da abin da ya saukar muku na littafi da hikima ya izu bihi yana muku wa'azi da shi wa qala li azwaji nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kurna ma yutla fi kunna? ku tuna abin da ake karantarwa a cikin gidan da jinku min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah da hikima wallazi kana yasluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama fi buyuti azwajihi eh, kitab Allah wal hikma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan da abin da abinda ah, ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zan suna karantarwa a gidan ta jumlatan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran littafin Allah shine alqurani wal hikma hiya ma kana yadhkuruhu yadhkuruhu min kalamihi hikima kuma shine abin da yake fitowa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa hiya sunnatuhu ita ce sunnarsa فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا don haka wajibi ne ga musulmi su koyi wannan su koyi wannan su koyi alkur'ani su koyi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama. a nan ibnu taymiya yana bin abin daki daki nan yake so ya samar da wani abun da musulmi duka sun yi ittifaki a kansu ko yawa jama su yi ittifaki a kansu kuma a kansu ne za a gina dukkan wani batu da dukkan wata takaddama ko wata jayayya ana komawa ne ga waɗannan abubuwa guda biyu don ya samar da wasu turaka guda biyu wanda dukkan wata magana da zai koro zai koma ya daure ta jikin wannan jikin ɗaya daga cikin waɗannan sirafi guda biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu su ne alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fara tabbatarwa ta hanyar kawo nassoshi da alkur'ani waɗanda suke nuna irin baiwar da Allah ya yi wa al'umma ya yi wa ɗan adam ta hanyar aiko da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama babu shakka ai aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wata ni'ima ce da Allah ya wa dan adam wanda bai taba ganin irin ta ba wata rahama ce da ubangiji ya kwararo wa duniya wanda bata taba samun irin ta ba shi yasa Allah ya ce wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah ba ce dan ka zama rahama ga duniya gaba daya naka ce halitta duka sawa'un halittun da suke sammai ko halittun da suke kasa ko halittun da suke cikin ruwa ko halittun da suke masu motsi ne kamar ɗan adam ko wata halitta wadda take da rai ko kuma halittun da suke da sararu ne kamar duwatsu da tekuna da duk wani abin da ka sani alkalmar al'alam tana gaskata a kansa to ko annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ne gare shi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana rahmatun buhda ne rahama ce da Allah ya yi kyauta da ni wato ya yi wa al'umma ya yi wa halittarsa kyauta ta hanyar aiko ni lokacin da aka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi mummunar addu'a wato ya yi tsinuwa da kafirai ƙurashawa waɗanda suka juya masa baya suka yi kai masa makarƙashiya sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni lam ub'ath la'anan walakin ni bu'ithtu rahmatan lil alamin ba a aiko ni mai yawan la'anta ba mai yawan tsinuwa ko da kuwa an saba mun wannan ba zai sa in zama mai yawan la'anta da tsinuwa ba an aiko ni ne don in zama rahama ga ga halitta duka to shine dan Allah madaukakin sarki yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina hakika Allah ya yi wa mu'minai ya yi wa mu'minai wata baiwa baiwar da zai goranta musu baiwar wanda za ta sa tilas su yi wa Allah godiya ba iz ba'atha fihim rasulan min an anfusihim yayin da ya aiko da wani manzo min an anfusihim daga jinsinsu wato ya aiko shi daga cikin jinsinsu in aka ce min an anfusihim kalmar a nan ta kunshi jinsi na ƙabila ta kunshi jinsi na mahalli ta kunshi kuma jinsi na halitta shi kansa ta kuma kunshi jinsi na luga wato yare da harshe Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa cikin cikin Qurayshawa wato kuma ya aiko shi cikin jinsin Larabawa sannan kuma ya sanya harshen da yake magana da shi gare su larabci ne sannan kuma ya kasance mutum ne ba mala'ika ba wannan duk dan akwai wato abin da zai zama ya ba su dama su kusance shi su kuma fahimce shi domin da ya sanya shi mala'ika su babu wanda zai iya kusantarta don babu wanda zai iya jure ganin halitta ta mala'ika saboda ban tsoro da cika fuska da razanarwa don haka ko da mala'ikan nema Allah zai aiko to dole ya aiko shi a sifar mutane domin mutane su samu nutsuwa da kewa da shi walau da Allahu malakan laja ja'alnahu rajulan wala lagasna alaihim ma yanzu da suke cewa me ya hana ba a aiko mala'ika ba to da a ce mun aiko shi ma mun aiko mala'ikan to sai mun sai mun maida shi mutum sai da za ku iya jure zama da shi za ku iya jure sauraron sa ba za ku rika firgita ba amma Allah nuna maka mala'ika ai ba za ka kwana lafiya ba a bisa halittar da Allah ya yi shi ka duba ko aljani ka gani yaya bari a ce kuma mala'ika shi yasa Allah ke da mun sanya shi mala'ikan to da mutum za mu sanya shi to kuma da mun ƙara wato wala labas na alai ma to da abinda suke wato ciki na ɗimuwa da rudewa da ya ci gaba da wakana tunda za su dai ce ai kai ba mala'ika ba ne dan me muka ganka mutum kaga za su ci gaba da inkari da jayayya shi yasa ubangiji ya ce da a ce mala'iku ne ku sai Allah ya ku muku mala'iku daga jinsin ku kun lau kana fil ardi mala'ika kun lau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna min as-sama'i malakan rasula da a ce a doron ƙasa mala'iku ne suke tafiya a dutse kamar yadda muke rayuwa a doron ƙasa haka Allah ya ce to da mun saukar musu da mala'ika ya zama shine ne su saboda haka tunda jinsin mu jinsi ne na mutum to ya kamata ya zan wanda za a aiko mana daga jinsin mu ne wannan zai sa mu samu taimakewa da shi kuma mu iya yadda mu yi koyi da ayyukansa suna da mala'ika ne sai ka samu abin da za ka yi wa Allah uzuri da shi ce Allah ai shi mala'ika ne ya zan yi in koyi da mala'ika shi ka dubi irin halittar da kai masa don haka dan yayi kaza da ibada wanda ni ba lalle iya yi ba sai ta halitta mu ba iri ne ba da Allah ce da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau tattare da manzo sallallahu alaihi wa sallama da a ce manzo mala'ika ne to shikenan sai mu ta kama hujja ga Allah cewa ai mala'ika ne don haka mu kuma mutane ne halitta mu ba iri ɗaya bane su Allah ya yi su la ya suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun to da ka halitta su ba irin tamu bace ba za mu iya koyi da su ba sai ran Allah ya yanke maka wannan hanzarin sai ya aiko maka da mutumin da yake halitta ce ta mutane kamar irin taku shi yasa Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ce ni mutum ne mislukum kwatankwacin ku yoha ilayya ana yi min wahayi wato wannan shi ya fifita ni a kan ku shi ya bani fifiko da daraja da martaba sama da ku saboda ni ana min wahayi amma wajen halitta ni ma mutum ne mislukum kwatankwacin ku yoha ilayya annama ilahukum ilahu wahid shi yasa Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wato ayoyin Allah su ne alkur'ani yana karantar da al'umma abinda Allah ya saukar masa na alkur'ani wai zakkihim yana musu tarbiya wato ba wai kawai ya ba su ilimi kadai ba a'a ilimi tattare da tarbiya wannan shine aikin da Allah ya dora wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karantarwa tare da tarbiyantarwa da zan abin da ake karanta maka kana aiki da shi da zara aka ta karkace wannan ta karkace ma wannan karantarwar a dawo da kai kan hanya to haka annabi ya zauna cikin sahabbansa bai taɓa bari wani ya kama wata hanyar da take ta halaka ba tare da ya dawo da shi kan tafarki ba shi ba duk sanda ya ga wani abin da ba daidai ba zai tsawatar sannan zai kwadaitar bisa aiki na kwarai sannan zai yi shi karan kansa ya yi aikin domin sahabbansa su gani su kwaikwaye shi haka yi ta karantarwa tare da haɗa tarbiyya a cikin karantarwar haka waɗannan ayyuka guda biyu da ubangiji ya bashi ko a gurinmu ahalin sunnati wal jama'a mun yi imani muna da ne mun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan ayyuka duka kuma ya ci nasara gagaruma a cikin aikinsa babu shakka ya cancanci ya zama mutumin da ya fi kowa tasiri a rayuwarsa a cikin abin da tarihin duniya gaba daya tun da Allah ya kafa duniya ba a taɓa samun mutumin da ya yi tasiri a rayuwar al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya yi nasara kamar irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya kawo gyara a cikin rayuwar al'umma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka ya zama a'zamu rajulin fi tarihil fi tarihil ya zama a tarihin dan adam tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ba a taɓa yin wani gwarzo shahararre mutumin da yake ya yi nasara ya yi gyara ga al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ita ce akidar mu kuma duk inda muka je za mu cika wato bakinmu da ambatan wannan za mu buki kirje mu faɗi wannan magana kuma muna ganin wannan wani ɓangare ne na girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa sabanin da aqidar shi'a take karantarwa na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi nasara ba da ya zo da shi na karantarwa kusan kawai haka ne yayi sai amma waɗanda suke tare da shi tafi da marici abinda yake faɗa musu ma ba su yarda ba shi ko bai gane ba ya amince da su ya yarda da su ya aura a wajen su ya auren musu yana shawarar su duk sanda wani abu ya taso su ne a gaba su ne a damansa da hagunsa su ne a gabansa alhalin ba san shi suke ba alhalin ba yarda da shi suke ba amma duk bai gane haka ba ya ba su dukkan wata amana alhalin bai bai fahimci shi su ba masu rukon amana bane mutiya amana ne tarbiyar da yake ta fama ya ba su ashe ba nasara yake ci ba wahala kadai yake ci wannan ita ce aqidar shi'a aqidar shi'a wacce take gozanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci mutuncin su aqidar shi'a da take zagin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abubakar radiyallahu anhu irin su Umar irin su Uthman irin su Abu Huraira irin su Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn da matan annabi sallallahu alaihi wasallam irin suna na aisha da hafsa da sauran matansa babu shakka aqida ce da aka gina ta akan soke dukkan wata nasara da manzo Allah ya ci a rayuwarsa ba da za a tsina shi a ta tafi ta samu gindin zama sai ta sai an yarda da cewa wato ba zai yi ka zama shi'a da gaske ba sai ka yarda da cewa manzo Allah bai yi nasara sai ka yarda da cewa manzo Allah wahala yayi tasha da su Abubakar da Umar alhalin ba yadda suke da abin da yake faɗa musu ba kuma bai gane ba domin ba mu taɓa jin ya soke su ba ba mu taɓa jin ya ce a yi hattara da su ba mun ga yadda ya amince musu ya auri 'ya'yansu mun ga yadda ya aura wa wasu daga cikinsu 'ya'yansa ga masu yadda usman wato yana ta yin abu ido rufe alhalin ba nasara yake ci ba kaga wanda akwai cin fuska da cin mutunci da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko wani ne a yau ya buɗe makaranta ya yi shekara ashirin da uku yana karantar da ɗalibai amma sai ka fito kana cewa ai wannan makarantar duk ɗaliban da take yayewa ɗan iska ne maciya amana ne macuta ne marasa gaskiya ne babu shakka wanda kake zagi na farko ba ɗaliban kake zagi ba farkon wanda kake zagi shine wanda ya kama makarantar da malaman makarantar da tsarin karantarwa ta makarantar da irin ilimin da ake bayarwa a makarantar duk wannan su kake suka domin duk sanda aka samu makaranta an yaye ɗalibai na farko sun zama mutanen banza ɗalibai na biyu sun zama mutanen banza na uku sun zama mutanen banza babu shakka za a yi bincike wai me yake gudana ne a makarantar nan duk wanda zai fito daga makarantar nan sai dai fito barawo ko dan giya macuci ko dan fashi babu shakka akwai wani abu yana faruwa ko dai abin da ake koya musu ba mai kyau gani ana koya musu waɗannan laifuffuka ne da ta'addanci ko kuma da zan su malaman ne 'yan ta'adda su karan kansu saboda haka suna koya wa ɗalibansu ta'addanci babu shakka wannan za a bincika idan kuma aka ce ga makaranta tana fitar da kwararrun malamai tana fitar da kwararrun shugabanni kwararrun ma'aikata masu amana marasa haɗinci masu gaskiya da rikon amana babu shakka waɗanda za su yi alfahari da wannan su ne shugabannin makarantar in aka tashi za a yabi wannan makarantar to za a yabi ta a ce ai makaranta ce da take hannun wasu tsayayyu ba za su taɓa yadda a yi rashin gaskiya a wannan makarantar ba suna ba wa ɗalibansu kyakkyawar tarbiyya babu shakka shaidar duk da za ka yi tana da alaƙa ga shugabanni da malamai na wannan makarantar to kaga ashe wanda zai fito ya ce a tarihi babu mutumin da bai ci nasara ba irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga ba kowa yake zagi ga illa ma'aiki sallallahu alaihi sallama ba kowa yake batawa ba sai manzo sallallahu alaihi sallama kuma makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa makaranta ce da bata yayi ɗalibai na kwarai ba abu shakka wannan ba karamin cin mutunci ba ne kuma a yau ba za ka yi takama da musulunci ba matuƙar ka yarda da wannan aƙida babu yadda za ka je ka yi takama da musulunci tun daga wanda aka ba wa musuluncin a hannu jibril ya zo ya karantar da shi Alƙur'ani ɗan ya shakar daga bakin jibril sai zuwa gare shi ya karantar da wasu al'umma wanda da bakinsa mai tsarki ya karantar da su yana cikinsu amma ya yake aiki alkur'anin yake tasiri ya ki canza halayensu to yaushe ne bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu za ka ce a zo a rike wannan addinin ko a rike wannan alƙur'anin kuma zai yi tasiri ko ka ce zai yi gyara ce to ai a zamanin annabin ma da aka saukarwa da alƙur'anin da yi gyara ba yaya za ka ce mana zai yi gyara babu shakka wanda ya nuna tsarin da yake kunshe da shi ba tsari ne da zai gyara dan adam ba kaga wannan rushe addinin ne gaba daya shi yasa malamai suke faɗakarwa kan cewa aƙida ko addini da shi'a don ba ma wata aƙida mace cikin musulunci addini ne mai zaman kansa addinin shi'a addini ne da yake ba zai taɓa samun gurbin zama ba sai ya rushe musulunci duka da haka duk zuciyar da shi'a ta shiga cikinta to sai musulunci ya bar cikin wannan zuciya amma ba zai yi ka haɗa ganin girman manzon Allah da ganin nasararsa da cin wato da ƙwarewarsa. ka haɗa shi a zuciyarka kuma da yarda da shi an ba zai yiwu ba domin shi an cin yana akasin haka yana kore wanda yana yi karan tsaye ga wannan koyarwa to shi yasa Allah a cikin alkur'ani ya nuna mana aikin da ya ɗora wa annabi shine karantarwa da taskiya? Taskiya ita ce tarbiya wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون حتى ذهبوا بآية القرآن سنة نورا من إذن أي كد أن لا تقول عن صلى الله عليه وسلم وتشيني فرن تبدأ القرآن لهكمة لكم غالة تربية da ba da tarbiya kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam mu a gurin mu bai bar duniya ba sai da yawan dan aiki kuma yayi nasara a cikin wannan aiki don haka babu yadda za a yi aqidar shi a ta samu karbuwa a zuciya wacce ta yi san Alƙur'ani ta yi imani da shi Allah ya ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su hikima A anan Allah ya nuna yana koyar da abubuwa guda biyu yana koyar da alqur'ani da hikima alkitab shine Alƙur'ani alhikma kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi ita ce hikimar da yake karantarwa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin in anan mukaffafa ce min as-saqila ay wa innahum kanu min qablu la fi dalalin mubin su sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi suna cikin wani kata mabayyani ashe kaga bayan aiko shi sun shiga cikin shari'a mabayyani da suna mata mabayyani daga baya sun samu shari'a mabayyani ashe kaga ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu cikin bata ya bar su cikin bata kaga wanda ya rushe wannan aya aya tana nuna a gabanin sa ne suke cikin bata amma bayan sa sun samu shari'a cewa wa in kano min qablu min qablu min qablu bi isatihi sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin mubin hakanan Allah ta'ala ce wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi muku ni'imar Allah da yayi muku ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin wannan addini na musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi da abin da ya saukar muku na littafi shi da alqur'ani wal hikma da abin da ya saukar muku na hikima kaga Allah ya saukar abu guda biyu ya saukar da littafi shine alqur'ani kuma ya saukar da hikima hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi yadda alqur'ani yake wahayi haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma take wahayi bambanci tsakanin alqur'ani da sunna shi alqur'ani baya tabbata sai ta hanyar tawaturi wato dukkan wata aya sai dukkan wani harafi da ya tabbata cikin qur'ani ya tabbata ne ta hanyar gangan ku wato al'umma ta yi gangan ku a kansa sunna kuma tana iya tabbata ta hanyar tawaturi kuma tana iya tabbata ta hanyar ahad wato za a iya samun hanyar gangan a cikin sunna za a iya kuma samun ta hanyar ɗaiɗaiku a samu hadisi imam malik ne ya ruwaito shi daga malaminsa abu zinad shi kuma daga malaminsa sa al-a'raq shi kuma daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda ita ce kawai hanyar da muka samu wannan hadisin ko dole bi imani mu yadda da wannan hadisi saboda tabbatar adalci da amana ta su waɗanda suka rubuto hadisi to kaga ashe ita sunna tana iya tabbata ta hanyar ahad banda shi alqur'ani alqur'ani duk abin da ya tabbata to ijma'i ne na al'umma akan sa wannan bambanci na farko ke da bambanci na biyu shi alqur'ani muta'abbadun ne bi tilawatihi wato karanta shi kawai kai karanta shi zallarsa surarsa ibada ce ka zauna kana karanta fatiha suratul baqara ali imran suratul nisa kansa wannan ibada ce sawa'u kana fahimta ko ba ka fahimta ba su kana karanta shi da sunan kana karanta littafin Allah ibada kake yi kowane harafi kana da lada talatin kamar yadda mazu sallallahu alaihi ya faɗa alif kana da lada talatin la kana da lada talatin mim kana da talatin in ka da lada tasa'in kenan wannan khususiya ce ta alqur'ani sabanin sunna ita sunna la yuta'abbadu bi tilawati alfaziha ba za ka zauna kawai ka ɗauki bukhari kana karanta lafuzzan kawai ba ma ka fahimta me kake karanta ka ci da kake yi wannan alqur'ani kawai yake da wannan khususiyar shi yasa yana daga cikin shirme na wasu idan ana annoba ko an samu fari ko ana cikin yunwa ko wani abu kama da haka sai ake a ɗauko sahih buhari a karanta ko a ɗauko a shafa a sauki daga wannan jahilci ne ba a ta'abbud da bi shifa na qadiyya ko buhari kawai Allah al-kuzan kamar yadda ake bauta wa Allah da al-Qur'ani yutaqarrabu ila Allah bil Qur'an kamar da yazo a cikin hadisin Imran ibn Husayn wanda yana cikin sunan sunan Tirmidhi alai yana ta iqra'u al-Qur'ana was'alu Allah bihi ku karanta al-Qur'ani ku roki Allah da shi wato ku yi tawassuli da karatun da kuke wa al-Qur'ani to kana ai zauna ka karanta al-Qur'ani ka yi tawassuli da wannan karatun domin karatun al-Qur'ani ibada ce mai zaman kanta amma ba a ce iqra'u sahih al-bukhari wa tawassalu bihi ba ko iqra'u shifa wa tawassalu biha idan ba a yadda ba wani dalili da ya nuna karanta sahih buhari zalla haka kawai kai ta karanta shi ba tare da sanin ma'anarsa ba wataƙila ma kana saba wa ma'anar domin galibi waɗanda suke karanta sahih buhari din a wasu lokuta da sunan tawassali ko neman Allah ya yi wani fari ko annoba ko wani bala'i da al'umma su samu kanta a ciki waɗannan mutane sau tari za ka samu ba ruwansu da sayi bukari din sai irin wannan ya faru amma a cikin ayyukansu na ibada na aƙida sun jingine bukari din ba ta aiki da shi sau da yawa za ka jawo hadisi a cikin bukari din ma su ainihin daga tsalle guri ɗaya sai ba su yarda ba su sa kafa su ture shi amma kuma in bala'i ya tashi ne su ɗauko shi suna karantawa bukari ya ya rawaito hadisin aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa baya so ma yaji wannan hadisi da zarar ya ka kawo shi sai rika bata fuska kana so ka ce abin da yake bid'a ne shi kuma ya ce ba zai daina ba kaga bukharin ne ya kawo wannan hadisin amma ake aiki da shi sai kuma wani bala'i ko wata annoba ta auku sai kuma a tattaro sahih bukhari din ana karantawa hada shi wannan hadisin a ciki to kaga wannan babu babu shakka tafiya ce a kife tafiya ce a makance a kurance ba tafiya ce ta masu ji da gani da da basira ba saboda ka alqur'ani shine wanda yusa yuta'abbadu bi tilawati alfabihi ana bauta wa Allah ta hanyar karanta da fuzzansa yasa ko kana ganewa ko baka ganewa in kana karantawa za ka samu lada amma ka dau bukari kawai kai ta karatu sa baka ganewa to ka zama kamar sarri shimari ya hamilu asfara ka zama kamar jaki dauke da wagagen kayan da tafai bai san menene a bayansa ba wannan shi ma bambanci ne tsakanin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama alqur'ani shi ake karantawa a sallah in za ka yi sallah shi za ka karanta ba hadisi za ka karanta in za ka yi sallah ba alqur'ani aka ce a karanta karanta fatiha sannan faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara min alqur'an haka wannan ma yana daga cikin abin da yake bambance alqur'ani da ainihin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin abin da yake bambanta alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ba a rawaito shi da ba'ana. wato yadda yake lafazin sa din nan haka zaka haka zaka faɗe shi alhamdulillahi rabbil alamin baya halatta ka canza wannan lafuzza ko ka ce ashkuru ko assalamu lillahi ko ka ce assalamu lirabbi ko wata kalma daban ko da ko za ta ba da. ma'anar kalmar da ka ɗauki ba a halatta maka yin haka ba sabanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hanyar daga ga malami masanin luga wanda ya san hakikanin harshen larabci ya san ma'anar kowace kalma da irin ma'anar da take bayarwa yayin da aka yi amfani da ita wannan ya halatta ya ruwaito shi da ma'ana in ya rike ma'anar in ya rike ma'anar ya halatta ya kawo shi da ma'ana ko yana so ya kawo shi da larabcinsa amma ya manta larabcin hakikan amma ya rike a hausance ma'anarsa to sai ya koro ma'anar ba wani abu ko kuma cikin larabcin ma ya koro ma'anar in matuƙar ya rike ma'anar wannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya halatta a yi musu haka sabanin alqur'ani eh, sabanin alqur'ani shi alqur'ani la yurwa bil ma'ana ba a ruwayarsa da ma'ana sai dai ka rawaito shi wato ka karanto shi yadda ya zo to duk wanda yana daga cikin bambance-bambance da alkur'ani yake da shi tsakaninsa da da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama amma wajen zamantowar alkur'ani hadisan ma'aiki sallallahu alaihi sallama wahayi ne wannan babu bambanci yadda alkur'ani yake wahayi haka hadisan aiki sallallahu alaihi sallama suke wahayi su ne hikima din da Allah yake faɗa a nan wasu kuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma kaga adafin hikima akan alkitab ya nuna wani abu ne na daban wani abu ne na biyu haka nan Allah yake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kurna ma yutla kutuna abinda ake karantawa a gidan dajinku min ayati llahi daga ayoyin Allah su da alƙur'ani. wal hikma kuma da hikima waɗannan duk ayoyi suna nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce shi yasa manzo sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin Abu Dawud ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu a wata ruwayar wa mithlaihi ma'ahu to saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa an bani alkur'ani an bani wani abu mislahu kwatankwacinsa ko wanda ya linka shi to abin da aka ba alkur'ani tare da alkur'ani shine sunnarsa shine abin da aka bashi na hadisansa wanda suke sharhi suke bayani ga abin da alkur'ani ya zo da shi misliya din nan tana samuwa cikin wahayi wayansa shi ma aka yi kamar yadda aka yi waya alqur'ani haka nan misliyar nan tana tabbata fil ihtijaj bi wato yadda ka yi hujja da alƙur'ani haka za ka yi hujja da hadisi kuma dole a yadda dole a yadda da hujja da alƙur'ani dole kuma a yadda da hujja da hadisi mutukar dai mutum musulmi ne shi shine ma yace wallazi kana yasluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam fi buyuti azwajihi kitab Allah wa shakwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana karantawa Allah yana karantawa da manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa a gidan dajin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran alqurani shine kitabullahi din wal hikma hikma kuma hiya ma kana yadhkuruhu min kalamihi shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake furtawa na maganganunsa wa hiya sunnatuhu ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan magana ba wai ibnu taymiya ne farau ba wajen ya fassara kalmar al-hikma da cewa tana nufin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗi cewa duk malamansa da ya yarda da su duk malamansa da ya yarda da su abinda suke fassara al-hikma kenan suna cewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam magana su kana na cikin littafin sa ar-risala yana cewa fazakar Allah kitaba wa huwa al Allah ya ambaci al-kitab wanda shine al-Qur'ani wa zakara al kuma ya ambaci hikima Imam Shafi yace fasami'tu man arda min ahli al-ilm bil-Qur'ani yaqulu al sunnatu rasulillah sai naji wanda na yarda da su malamai masana al suna cewa hikima ita ce sunnar manzon Allah wa hadha yusbihu ma qala wallahu a'lam yace wannan magana ta yi daidai saboda mai da annal qur'ana ذكر وأتبعته الحكمة أن أنبتاء القرآن فيكم أكبر يوبايا لأنبتين كتمة وذكر الله منه على خلقه بتعليم الكتاب والحكمة ألا يفعي بيور إيه ومتانين إيه وهلتنسى تهي كرن تدس الكتاب والحكمة سيتي فلم يجوز wallahu a'lam an yuqalu al-hikmatu ha huna illa sunnat rasulillah haka anan bai halarta a fassara al ba sai da sunnar manzon Allah dan babu wani abin da kuma zaka iya faɗa ka ce shi ake nufi ba sunnar ba wani maganar wani da zaka ce maganar sa ake nufi ba ba maganar Allah ba ba an maganar Allah to babu kuma maganar wani da ya dace ta biyo bayan ambatan maganar Allah sai maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa zalika annaha maqrunatun ma'al kitab saboda ita wannan hikima din an hada ta tare da ambatan alqur'ani wa anna Allah farada ta'ata rasulihi kuma Allah ya farlanta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ayoyi daban-daban kamar yadda muka je su ko wasu daga cikin su a zarafin ya gabata wa hatta ma ala nas ittiba amrihi kuma ya wajabta wa mutane su bi umarninsa sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan bayan alkur'ani abinda zai biyo baya shi ne sunna a wajen batun shari'a in ana batun shari'a alkur'ani da sunna a haɗe suke bai yiwa ka raba tsakaninsu ka ce za ka fara ta alkur'ani sai ka dire sannan ka zawo kan sunna in ka yaka tun inda za ka jira ɗin bakin alkur'ani da sunna tagwaye ne a haɗe suke ka haɗa su gaba ɗaya sai ka kyakkyawar direwa Baiwa yiwa ka ɗau hukunci daga tsantsar alkur'ani ba tare da ka gwama da sharhin da annabi ya yi masa ba ba tare da ka haɗa da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ba kuma yana daga cikin bai wanda Allah ya yi ma wannan al'umma bai wanda bai yi ma wata al'umma gabanin wannan al'umma ba ba a yi wa Yahudu irin ta ba ba a yi wa nasara irin ta ba baiwar isnadi wato dukkan maganganun manzo Allah na kwarai suna da kyakkyawar salsala isnadi tun daga kan malamin da ya rubuta littafin har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan maliku zai bada hadisi zai dauko mana salsalan hadisinsa daga malaminsa shi kuma daga malaminsa har zuwa kan sahabi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in bai yi haka ba to ba za mu karba ba ba za mu duba cewa maliku ne ba shi maliku mun yarda da shi amma ba mu san gurin wa ya ji ba ta yi wanda ya faɗa shi kuma ya zamba yarda je ba ne maliku shi kaɗai yarda da shi sauran al'umma ko sauran malamai sun gano abinda maliku bai gano a kansa ba don haka sai ya fito da isnadinsa shi daga gurin wayaji shi daga gurin wayaji har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi kuma tsohon abu ne da tun tun bayan kake da Usman shekara 35 bayan hijira sahabbai suka rika tambayar isnadi ba wai abu ne samu da sai daga baya ba aka zo ana ta isnadi a'a tun daga tun da fitina ta kullo da kansa cikin al'umma sahabbai suka rika tambayar isnadi suka kawo a sito gurin wakaji ah, kamar da muhammad ibn sirin yake cewa ma kanu yas'aluna an al-isnad falamma waqa'at al-fitnatu qulna sammu lana rijalakum فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم وتدعى قبال faruwar fitinar kashe sai na usman sahabbai suna karɓar hadisi daga mun wanda duk suka ji ya ce manzo Allah ya ce ba su tambayar isnadi dan a lokacin ana da kowa yana bisa fitira ba zai yi wa annabi ƙarya ba amma da an ga fitilar kai sai na usman na an samu yanzu wasu bara gurbi da yawa sun shigo musulunci a su to zai yi a yi manzo Allah ƙarya haka na faruwa sai suka fara ɗaukar mataki in ka kawo magana sai sai sun tambaye ka menene ka faɗa mana mazajen wannan hadisin naka tunda kai ba sahabi bane to ga ya mana mazajen hadisin sabbu lana rijalakum ku faɗa mana su waye mazajen hadisin yace fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadisi sai a duba mabiya sunna waɗanda suka san girman manzon Allah ba za su yi masa ƙarya ba sai a karɓi hadisin su wa yunzaru ila ahli bid'ati fa la yu'khadhu hadisi a duba ga ɗan bid'a ba zai karɓa kaga ashe sunan ahli sunna daddan suna ne ba wani sabon suna ne da dadde sun zamanin tabi'a abin da sahabbai aka san shi don muhammad ibn sirin ya rasu hijira tana ɗari da goma kuma almajiri ne daga cikin almajiran abu huraira kuma yana ba mu labarin malamansa ne cikanu yana nufin suwa na bayan almajiransa ko malamansa yana nufin malamansa la yas'alu da alif islam saboda haka kaga isnadi din nan wani abu ne da yake tantance suna ta kwarai wacce tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da yake bara gurbi ne ba gaskiya ba ne to al'umma musulmi ita su samu wannan gatan amma kan shiga cikin kiristoci za ga ana ba da labarai daga annabi isa ba ba ta wani isnadi ba sai a ce kawai yesu ya ce yesu ya ce waye ji yesu ya ce ba wanda zai gaya maka ga isnadin maganar yesu to haka a wasu suke so kuma su mai da su mai da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yesu ya ce kawai a mutum kawai ya ɓaro ya lallabo wata magana ya caɓa ya ce maza Allah ya ce kuma shi kiran sai mu sai mu sai mu karɓa mu ce eh eh ya faɗa yadda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa dokokinsa ta hanyar manyan malamai wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne a bi su idan ana so a tantance sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama domin matsayin da take da shi a addini shi yasa malamai suka ce faɗar Allah ne ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikir kuma mun za mu tsare shi suka ce wannan ayar ba tana nufin alkur'ani kadai ba tana nufin tsara alkur'ani da tsara sunna domin bai wa a tsara alkur'ani shi kadai ba tare da an tsara sunna ba saboda alkur'ani in ka ce a tsare shi kadai amma sunna kuma ta lalace to kamar ka ce an tsara haruffan alkur'ani amma ma'anar kuma an bari ta gurbace kaga anan ba wata hikima kenan domin ma'anar ita ce ruhin haruffan wannan wasila ce ta isar da ruhin ma'ana idan ya zan ma'anar wanda sunna kuma ita ce tattance ma'ana ta kwarai in ya zan wannan ma'anar ita ba a kare ta ba ba ta kariya ba harfan kawai aka ba wa kariya amma ma'anar a iya yin wata da ita kuma al'umma ta kasa ganewa a iya yin ƙarya wajen fasara alƙur'ani kuma al'umma ta kasa ganewa in ya zan haka ta faru babu wata hanyar da za a iya gane gaskiya to kaga ba a tsare alƙur'anin ba kuma a tsare harfan bai yi amfani ba yasa suka ce wannan ayar tana nuna tabbacin tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai hanyar da za a tsare alqur'ani da ta sunna suka sha babban hanyar tsare alqur'ani ubangiji shi ya dau abin da kansa bai wakilta shi ga wani ba Zaka da zarar mutum ya so yi wa Allah ƙarya ta hanyar ya kawo wani abu to dan nan asirin zai to yaro kankani ma sai ya gane cewa a abin da kake wa ayyukan alqur'ani bane za a samu yaro dan shekara goma shekara goma sha biyu ya haddace alqur'ani da zarar ka karanto wasu maganganu ka ce alkur'ani ne shi karan kansa zai ce to shi bai san a wani alkur'anin kake karatun ka ba kaga wannan baya buƙatar wasu jimajiman malamai manya manya to kaga wannan aikin Allah ne shi yasa ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sururil ladina utul ilm alkur'ani aka tsare shi a cikin kirana zaka inda zaka ɗau alkur'anan duniya duka ka kone su ba kai komai ba yana nan fi sururil ladina utul ilm kana konawa wani yana zama zai rubuce shi daga farko har ƙarshe to kaga bai kai sai dai in zuwa za ka yi tai ana binciko maka kuma haddata a duniya kai ta musu tana yankawa to kuma sai ka gwada ka gani in haka za su yi amma dan ka ce a tattara qur'anai duk a kone ka hana buga qur'anai duk baka cin komai ba to wannan hanya ce da Allah ya tsara alqur'ani da ita tsakanin hadisai su ubangiji sai ya zabar da wasu mutane ya sabar da wasu mutane sai dora aikin akan su shi yasa idan mutum ya yi wa annabi ƙarya to wato ba zai kuya ba waɗannan mutanen sai kuma sai sun zaƙulo shi sun yi bayanin sa ga al'umma shi yasa muke cewa duk wani hadisi da za ka kawo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma alhalin ƙarya kake yi ba wani abu ne da zai kuya ba wani abu ne da za a gane ka da wuri domin da zarar aka ce kawo isnadin to anan tusa ta kure gudari kawo isnadin shikenan ba abin da zai iya cewa ya ce wanda ya faɗa ya ce wanda ya faɗa kawo isnadin su in ka ce abu dawud ya rawaito abu dawud yana koro hadisansa da isnadi sai a je a duba isnadi in ka ce tirmidhi yana koro hadisansa da isnadi in ka ce ibnu majah in ka ce nasa'i in ka ce bukhari muslim duk wanda ka faɗa cikin waɗannan imam ahmad ishaq ibn ramuda abu ya'la al-musri al-bazzar ko da aka faɗa cikin wannan suna koro hadisan su da isnadi wasu ma da ƙarshe su yi bayani su ce wannan hadisin bai inganta ba to kaga ashe akwai inda za a koma a gano ina ina bakin zaren yake amma kawai ka koro hadisi ka kasa fadar ma ina aka waye ma yaro baka ma san kai ma kawai ji kai ana fada kawai ka tsince shi ana fada kai ma ka rika mai tashi kamar a kukuturu kaga babu yadda za a yi mutum mai hankali kawai ya gina addinin sa akan irin wannan shafi fadin to shine ma da yake cewa fa'alal muslimina an yata'allamu hadha wa hadha wajibi ne akan ka musulmi ka koyi wannan alkur'ani kenan ka koyi kuma sunna dole ka hada su bi ka koyi wannan ka koyi wannan ba kamar yadda wasu ke cewa kan ka karanta littafin hadisi ba za ka bace ya za a yi Allah ya saukar da abu ta hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam za Allah ya yi bayanin alkur'ani kuma ka karanta kuma ka bace akwai akwai akwai daura kai cikin wannan magana a ce wai karanta hadisai za ka bace hadisai maganganu waye maganganun manzo Allah ne maganganun manzo Allah kuma shi da aka turo ya shiryar da mu kuma sai batar da mu to kai yanzu magana wa zan karanta kuma in shirya sai ka gaya min kuma wanda shi tashi magana karanta za a shirya abinda ake cewa kada ka ɗauki abu ka rika karatun kai kadai ba tare da malami ba kamar yadda magabata suke cewa la ta'khudhu al-ilma la ta'khudhu al-qur'ana an al-mushafi wala al-ilma min kada ka ce za ka koyi alqur'ani daga wanda ya koye shi daga musha. to da zarar ya dawo alqur'ani ba a gaban malamin to zai rika karanta wasu bakakin ba daidai ba ya rika ajiye wasu bakakin ba muhallin su ba yana ja inda ba a ja ko ya kija inda ake ja saboda kawai hawan kawara yayi wa ainihin alkur'ani za ka ba a karɓa alqur'ani sai ta hanyar talaki haka nan ba a karɓar ilimi daga wanda ya ɗau iliminsa daga littattafai wato ba shi da wasu malamai ce wurin ba ka koya ce a shi yan karance karancensa ne sai ka ga yau an waye gari har ba wanda larabcin ba ba gane da turanci zai rika karanta zai rika karanta hadisan amma kuma za a rika rigima da shi a kai da haka ya zo ya dau littafin biyadu salihin ko bulugul maram na turanci ya karanta shi kansa bai fassara bai fassara daidai ba ni kuma ya yadda akan haka manzo Allah ya faɗa kuma a je a ta gima da shi kamar wanda zai aka fassara masa saka da lizard da je ta kashe kadangaru to abinda ba a yadda ba ka ce ta hanyar littafi kaɗai za ka ɗauki ilimi to wannan shine shine babban kuskura amma ka ɗauke shi ta hannun malamai inda za su yi maka bayani in ba hadisin din su ce maka wannan hadisin ya inganta kuma wannan hadisin ga lafizan sa kuma wannan hadisin ga abin da yake nunawa ga hadisan da suka zo suna ƙara suna ƙara bayanin wannan hadisi to wannan shine abinda abinda ake bukata kuma dole ne kai haka wajibi ne akan ka ka koyi wannan ka koyi wannan kuma alqur'ani da hadisi tare suke tafiya ba a raba tsakanin su wanda duk zai raba tsakanin su to zai shiga cikin bata to duba da cewa karatun namu ne yau da wasu da dama wata an haramta musu sauraron saboda hadari da ya gangamo kowane wata watakila wannan hadarin ba zai bar su fito da gidajen su ba za mu dakata a nan ina ga dai ai mun ma ne lokacin nan to wannan shimfiɗa ce ibnu taymiya yake yi kuma yana hannunka mai sanda yana sanya abubuwa da al'umma za ta ittifaki akan su su ne alkur'ani da hadisi yana faɗar matsayin alkur'ani da matsayin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama domin dukkan abin da za a gina kuma na maganganu to a yadda cewa akan waɗannan abubuwa guda biyu za a gina su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق wa محمد wa وصحبه أجمعين wanda yana cewa ina so a yi mun bayani akan invitation da ake yi na turanci ana rubuta wurin fatiha yake mun san da cewa fatiha suna ne daga cikin sunan surori na alkur'ani ba shi ana kwashe shara da shi hakan ya dace ko bai dace ba to kalmar fatiha babu shakka alfatiha suna ne daga cikin sunonin suratul fatiha ana ce mata alfatiha ana ce mata rukuya ana ce mata umul kitab ana ce mata sab'ul masani da sunaye daban-daban da ake kiranta da shi ambatanta da sunanta baya daga cikin alkur'ani shi sunan a daina fahimta cewa sunan sura shi ba alkur'ani shi yasa za ga a sura guda daya an yi matan saɓari kan sunanta wani ya ce sunanta kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza alkur'ani ba a saɓani a kansa sunan sura ba shi ne alkur'ani ba da an ce mata ummul kitab an ce mata alfatiha bayan nan an rubuta alfatiha dan ba ma alif din a turancin ba cire alif din ake ba ce alfatiha sai da ce wajen fatiha to kalmar fatiha din ba wai alqur'ani ne aka rubuta ba sai da za a ce ai an rubuta alqur'ani an jefa a ba alqur'ani bane kamar ka rubuta an-nur sai ta akwai suratul nur a cikin abin kalmar an-nur kawai ita kadai <coughs> wannan ba ba alqur'ani ka rubuta ba kuma waɗanda suke rubuta abin da ta kalmar fatiha din abin da suke nufi addu'a suna nufin addu'ar da ake ta daurin aure ba wasu suna nufin karatun fatiha ba saboda ai yawanci auren auren da za a yi ba karatun fatiha ake yi ba mu dai daurin auren mu ba dai san wani ku ko kudan amma dai mu ba ba karanta fatiha abin da aka fi sani na sunna khutbatul haja sai kuma a yi siga tsakanin waliyi da wakili ko kuma shi angon kansa shikenan mutanen da suka halarta kuma sun ga abin da ya faru wannan shi shine ilalun nikah to an gama daurin aure saboda ka ba bukatar sai an karanto fatiha ko da ya rubuta wannan a cikin haka yawanci wanda za su rubuta kalma wannan kalma a cikin invitation ba wai suna nufin alkur'ani ba suna nufin addu'ar daurin aure halartar addu'ar daurin aure saboda haka kada a tsananta akan wannan a ɗaukar ta alkur'ani ake rubuta ana ana jefarwa akwai a da can ya kafin kai ya waye ana ɗaukan duk ma wani kalmar larabci alƙur'ani saboda ka ko jaridar larabci da ta zo daga eh, vatican inda da larabci ke sai da ana ta kafa kafa da ita ana girma mata wanda ba ba alaƙa bible akwai na larabci eh, yana nan ba ka ba shi eh, daraja da tsarkakewa kamar yadda za ka ba alƙur'ani ba akwai jaridu na kiristoci da larabci ne kuma kaka shi larabci yare ne yare ne ba wai shi yake da kadatar ba alkur'ani shi yake da tsarkaka din ba wai shi yaran gundarinsa ba shi wannan yaran shi abu jahal yake shi abu lahaz yake kuma duk suna wuta kaga yaran <laughs> ba shi an jefa shi da tsarkin da tsarkin yaransa kuma ya tafi ba to akwai sanda duk harafi ba an ga alif aka ga lam aka ga bi aka ga ba aka ga sai ka kana ana wasa da alkur'ani kaga ana kafa kafa da shi to daga baya ka bai cewa a ah, wannan yare ne yare ne a cikin sa akwai musulmi akwai kiristoci akwai kafirai akwai do akwai a cikin yaran ana samu wanda yana cewa me ingancin wannan hadisin da shari zama shari ne ba zama shari ya ruwaito a cikin littafin sa al yana cewa fatimatu menene yahudatu ko menene ko yahudutu bahajatu kalbi to wabnaha wabnaha samaratu fuadi wa ba'luha nuru basari wal a'imma min ba'daha wal a'imma to gashi nan dai kun dai dai wani bangare na shi wato yanzu muka gama magana akan irin waɗannan hadisan to da waɗanda hadisan da yake ci da bugudun a ce ai ga hadisai nan sun ce al'a'imma min ha al'a'imma min min ha ko al'a'imma ha a ce ai limamai annabi ya ce limaman da za a yi daga cikinta ne daga ƴaƴanta ne don haka ƴaƴan Fatima su ne shugabanni duk wanda baya cikin su to kwace ya yi don haka a zargi sai na fakar da cin amana a zarge shi da zalunci akan waɗannan rubutun hadisan wani hadisi ne rubabbe hadisi ne bara gurbi hadisi ne mai wari mai tsoyi mai halatta ka ɗauki wannan ka jingina manzo Allah kana da hankali ba ba da jin ma mai hankali zai ji wannan kai daga jin larabci ko ni wallahi larabci na wannan zaki a ce larabcin wanda yake afsahu man na tsaka bizzat ka zo ka ɗauki kalmomi na shirme annabi ga larabcin sa ya bi ƙarfin wannan yana daga cikin alamomin wasu da malamai suka ambata rakakatul alfas wato zakakatul alfas kaji wasu kalmomi kamar kamar kamar letar yan soyayya wannan ba hadisi ba ne zamakshari ba mu'tazile ne shi ne sahibul kashaf kuma dan cikin wajen karni na hudu ya bayyana ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'u tabi'i ba cikin a'imma ba cikin qurunul mufaddala ya fito ba kuma ma aqida sa ba ta ahlus sunna ba ce aqida ce karkatacce aqida mu'tazila shine bai littafin al-kashaf to an ce shi to kaga tun daga nan an gama magana to idan ba mun hakura da zamar shari to tun da zama shari nan ba sahabi bane ba tabi'i bane ba asba'u tabi'i bane a gaya mana isnadin da ya ruwaito hadisin da shi ƙarya ne babu babu saboda haka irin waɗannan hadisan da su ake karanta wa al'umma ana zagin sahabbai da su ce gashi manzo Allah ya ce kaza amma su sayi abubakar sun yi abu kaza saboda haka sun ci amanar manzo Allah hadisan ƙarya marasa tushe wani hadisin ƙarya ne shi ya je ya kama littafin almanaki mu da gani ba wani wanda zai kama ka littafin almanaki mu da zama ƙarya ne saboda haka ka tabbatar da abu kafin ka zo ka yi gini a kansa haka taɓa wasu bayan Allah don haka wannan hadisin ba gaskiya ba ne wanda ce gaskiya ne kuma sai fito da isnadinsa kamar da ibnu sirin yake sammu lana rijalan sai ku gaya mana mazajen ni in na faɗa hadisi yau ko maka ce ƙarya ne ba zan zo maka da mazajen zan karanta maka su kuma in karanta maka tarjama su da manyan malamai abin da suka faɗa a kansu kai ma ka kawo naka karanta wata rana manzon Allah ya riƙo hannun Fatima alaihi salam sai ya ce man arafaha zihi faqad arafaha wa man lam ya'rifaha fa innaha Fatima binti Muhammad محمد صلى الله عليه وسلم وهي بدعة مني وهي قلبي وهي روح التي بين جنبي ومن أذا ومن أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن آذاها فقد آذاني ومن آذى آذاني فقد آذى الله فكذا wannan yana daga cikin kai daga ji ko ba ka jin larabci wahiyar kalbi na ga irin wanda larabci ya soyayya wahiyar kalbi a annabi ya kamo fatima ya fito yana cewa man arafa faqad arafa dan Allah wannan kamar kamfen da ya fi ta bin yadda za a daga hannun siyasa da wai annabi ya daga ya kama ni da man arafa faqad arafa wanda ya san ya san to wanda ya santa ya santa bai ke nan wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba ita ce fadi kaga an bai da musuluncin kamar wani wani campaign ake yi annabi bai kamfen ga 'ya'yansa ko abin nan har yanzu yana ita ce makalibi waye shi wannan ba a ma ce zama sirrin ba shi kuma kowa ne ne akwai hadisi sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin musnad imam ahmad da kalkalar sa sananniya hadisin mutuwar ibn makrama hadisi ne ma'ruf lokacin da sayidna lokacin da ah, dangin abuja jahl suka kawo wa sayidna ali sallar yar abuja ya aura cewa ya auri yar abuja labari sai iske manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya hawo minbari ya hawo minbari a wannan lokacin ne ya faɗa yake cewa فاطمة بضعة مني يؤذيها يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها فاطمة ويقنقريني ناوى دق أبن زي زي تتدئك زي تتدئك دق أبن زي تاير مثلا عنك زي تاير يشي ناجي علي ناسو يا أولي إر أبو جهل يشي سو بزيه بزين إذن زي سكي آتا يا أولي أبو جهل من باب يد ذا أي 'yar makiyin Allah a haɗa su da 'yar annabin Allah a ƙarƙashin mutum guda ko a gida guda dan rigima za a yi duk sanda na na ba ta yi magana abuja al'yansa ba za ta ji daɗi ba kuma al'amari na kishi za ta iya faɗar wata wata magana ke tafi can yar abuja kaga za a yi rigima shi yasa ya ce duk abin da zai tayar mata da hankali wanda zai cutar da iyali da ba zan so shi ba domin abin da zai jawo ita na na fatima ko ta yi wa sayi ali abin da ba daidai ba wanda zai cutar da ita yanzu Allah ba zai so ba to a lokacin ya faɗi wannan wanda ya fusata ta ya fusata ya ne annabi ya faɗe shi ne a ƙarƙashin wannan duk da cewa tutar ɗan shi'a ba su yarda ba wai ya za a haɗa abin da ali wai an yi wa hadisin kai ba ya da kai an masa kai saboda aka su ba su yadda annabi ya faɗi shi akan alif dan saboda in sun yadda to kaga ashe wanda annabi ya fara jin cewa ya bata masa rai shine sai da ali to kuma kaga abubuwa za su juye to sai za sai ba su yadda ba to kaga in suna so su kawo wannan hadisin sai kuma su sun yi sun yi sabon kai su kuma to shine aka ce kamo hannun ta ya fito da ita yake wani araba faqad arafa kawai da aka hadisin yana nan sananne ne in kana so gobe sai a kama isnadin sa a karanta maka isnadin sa cikakke kai ka ka isnadin naka saboda haka wannan duk ƙarya ne ba gaskiya ba wanda yana cewa mai ingancin wata hadisin an ibn jurayj an afa radiyallahu ta'ala anhum qala man sallat 12 raka'a la yatakallamu fiha ثم قرأ في آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية الكرسي سبع مرات وقال لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم سجد قال اللهم إني أسألك بمعاقل العز من عرشك ومن تحت رحمة من كتابك وباسمك العظيم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم دعا استجيب له وأن إسناد إسنادي ليه ده يجي موصل هو إسنادي وليه يجي مرسل isnadi mursal ba ibnu jurayj an ata qala kaga ata ba sahabi bane ata ibnu abi rabah almajir ibnu abbas ba sahabi bane bai yi wa ya jingina wata magana zuwa ga manzo Allah karba in ko magana ta ce ina ina hujja akai ibn jurayj kuma yana tadlisi ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj yana tadlisi idan zai ce an afa to akwai magana ta yiwu akwai wani wanda yake ba za a taba amincewa da shi ba a tsakanin ibn jiraj din da a faɗi shi ibn jiraj ya ce shi yasa yace idza kala a amma fa qad su minhu in nace qala to ladi amma in na ce an wannan akwai magana kuma wa tadlisu ibn jiraj kamar da ra kuma yake faɗa wa tadlisu ibnu jiraj tadlisu qabih fa innahu la yujaddisu illa an majruh ibnu jiraj duk sanda zai tadlisi mummunan tadlisi yake yi don baya cire sunan wani daga isnadi sai in ya zan su mutum ne wanda ba za a taba amincewa da shi ba saboda kaga ibnu jurais an aba sannan ba a faɗi sahabin ba sannan a ce man sallah kaza kaza kaza wannan ba gaskiya bane wannan yace ina roƙon a ƙara mini haske akan waɗannan matsaloli guda biyu su sauran sahabbai waɗanda ba su cikin asharatul mubashiri fil janna kuma manzon Allah ya kasance kuma manzon Allah ya kasance ya ga wani a gidan aljanna kowa da ɗan aljanna ne a wani matsayi suke idan aka gwaba su da guda goma na farko to wanda da ita ce tambayar to ban san ban gane ma'anar tambaya ba akwai al'asharatul mubashshari da bil janna ya sa ake cewa al'asharatul mubashshari da bil janna ake cewa goma saboda sun zo a hadisi guda ɗaya lokaci guda ba wai ana nufin su kaɗai ne yan aljanna ba su kaɗai ne aka albishir da su aljanna a saboda sun zo a siyaki guda ɗaya hadisin abdurrahman ibn au da abin nan sa'id ibn sa'id ibn zaid ya kawo su gaba daya abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna har zuwa karshe to wannan zuwan su da suka yi tattare a karkashin hadisi ɗaya na cikin sunan da sirri karkashin hadisi ɗaya shi yasa sai aka hada su su goma aka ce wa bashari da fil janna amma banda su akwai sahabbai da yawa annabi ya ya ya ya binnan ya ga ya ji motsin tafiyar bilal a cikin aljanna kaga baya cikin baya cikin wannan wannan jerin gwano Hakanan a thabit ibn qais ash-shammat yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce al-bushr da aljanna amma baya daga cikin abin da matar da ta zo tana farfadiya ta ce ya rasulullahi ka roƙa mun Allah in je da wannan farfadiyar manzo Allah ya ce in kin ga dama kina so yi miki addu'a in kuma za ki haƙuri kina da aljanna ta ce zan yi haƙuri alkawarin manzo Allah ba zai tafi a banza ba take ku ta hakura kaga yar aljanna ce to wannan suna da suna da yawa saboda ka ambatan goma din saboda suna cikin wannan jerin gwano sannan kuma manya manya ne cikin sahabbai suna cikin manya manyan wazirai da suka yi manya manyan ayyuka shi yasa ambatan su yazo cikin hadisi guda ɗaya tare a gaba ɗayan su kada kada ka samu wata damuwa ba wata damuwa inda har ka cewa annabi ya mutu a cikin da aljanna to shi kenan Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi wannan kuma sakamako ne wanda ya fi gidan aljanna din kansa wa ridwanu min Allah akbar Allah ya yarda da mutum ya ba aljanna ma da shi ya sa shi sai wannan namiji ne ko mace yana cewa assalamu alaikum ina son dan Allah a taimaka mini da shawara mai karfi domin in samu Allah ya taimake ni ya sama mini mafita a ne sai malam na kasance ina zaune tare da mahaifiyata to malam akwai wata yatta wata suka hada mahaifi kawai da ita malam a koda yaushe kokarin da take yi ta dai ta haɗa ni da mahaifiyata kuma malam ban san irin abubuwan da take gaya mata ba a koda yaushe ina kuma matuƙar kokarin yin biyayya da ita mahaifiyar tawa domin domin kauni a kai ta tsanar fito domin kauni a nan a baki eh eh ko ne to kaga ai domin kauni a nan ba gidan mahaifina ba ne to malam shi ne na ga cewar ya kamata in nemi ya fiya ga mahaifiyar ga mahaifiyar tawa idan ta yafe min sai in tafi zuwa wani wurin domin kada ta kai mu a wani halin da za ta sa mahaifiyata ta yi wasu maganganu a kaina ina son a bani shawara tare da tana addu'a game da wannan yanayi na rayuwa shawara ne da ta wuce cikin gaba da biyayya ga mahaifiyar ki ba ko me za a gaya mata kuma ko me za ta nuna ne hakkin iyaye yana kan mutum ko da kuwa ba ma musulmi ba ne ko da iyayen ba musulmi ba ne suna da haƙƙi a kan ɗansu ya yi musu biyayya abin da ne aka hana biyayya a cikinsu shi ne wanda ya saba Allah amma matuƙar ba saɓan Allah ne za su umarce ka da shi ba to ko me suke yi maka to kai musu kai musu biyayya kamar yadda ubangiji ke cewa sahibu ba su duniya ma'rufa ka zauna da su kyakkyawan zama a duniya kada ka bata musu don haka ko da wannan a gwaggon taki za ta yi kokarin haɗa ku da da mahaifiyarki wannan kai ya hada ki mata biyayya ki gaba da yi mata biyayya kuma kada ki ta sa'in sa da ita ita ma kuma wacce da suke kokarin haɗa ki da mahaifiyarki ki yi mata ita ma biyayya ki rika kyautata mata domin al'insanu abdul ihsan da zarar kana kyautata mutum to za ka mallaki zuciyarsa za ka yau da gobe kamar yadda Allah ce in faɗin da shi a ahsan fa idan ladhi bainaka na bainahu adawa ka annahu waliyyun hannu idan an maka mara kyau to kai ka yi mafi kyau ka duba yadda Allah ce billati yi ahsan ba wai kai ka yi mai kyau ba kai ka tashi kai wanda ya fi ma kyau in kana da mai kyau da mafi kyau to sai ka yi mafi kyau ga wanda shi kuma ya muna maka yau da gobe sai kaga ya dawo yana da dama shi karan kansa cewa abin da yake maka ba ba ba ba in a in warki za ta yarda ki koma gidan mahaifinki da zama wanda ba ba wani ba wanda illa a cikin in wannan ba zai kawo rigima da ɓaci tsakanin mahaifiyarki ba kina iya koma wajen mahaifinki ki zauna amma ki rika zuwa kina gaishe ta kina taimaka masa cikin abin da za ki iya wannan da yake shawarar da nake ganin za ya kamata a baki Allah ya sa shawarar tana da ƙarfi ina ga nan za mu tsaya wanda ba su ji an san zai su ya haƙuri Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi